بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه مالي ابن القيم ينامن بياني من شقاء الفصل الأول في ذكر طرفين نهار يا فار بياني أكن ذكر ورندا baya halasta baya kamata a ce musulmi ya sakaci da su saboda tsananin bukata da yake da su da yake da ita zuwa ga waɗannan azkar da Ya ce a ciki akwai fasalola ko Shi ne fara mana bayani akan al-faslu al-awwal fi dhikri fasali na farko zai yi bayani akan zikiroran da ake yin su a gyaffan yini an faɗa mana me gyaffan yini ko an ce nahar? su ne bukratan wa asila kamar yadda ya zo a cikin waccan aya to shine malam al-qayyim sai yake mana sharhin me ake nufi da al'asil Ya yace wal asilu qala al kalmar al-asil da ta zo a cikin waccan ayar ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asila to al'asil me ake nufi da al'asil sai ce qala al babban malamin lugha al-imam al-jauhari ya faɗi a cikin littafin sa sihahul arabiyya yana ɗaya daga cikin tsofaffin ma'ajim da ake da su domin al-imam al-jauhari yana cikin malaman da suka rayu a karni farko farkon karni na biyar ya rasu so da ka zamanin su kusan ɗaya da irin su al-khatib al-baghdadi su ibn al bar su abul walid al-baji da makamantansu to babban malamin lugha ya fadi a cikin littafin sa sihahul arabiyya yace huwa al-waqtu ba'da al-asr ila al-maghrib idan aka ce al-asir huwa al-waqtu shine lokacin da ya kasance ba'da al-asr daga bayan sallar la'asar ila al-maghrib har zuwa maghriba shine ake ce masa al-asil shine al-asil wa jam'uhu usulun jam'insa shine usul duka ai maharufa rufa ai musu zamma kai afwan usul ana jam'insa a haka wa asal sannan ana jam'insa a asal kamar yadda ƙur'ani ya zo da shi ko wa asail sannan kuma akwai jam'insa al'asail ka annahu jam'u asilatin kaman jam'i ne na asila Ƙala sha'ir mai waka yace la'amri la'antal baitu akramu ahlihi ukrimu ahlahu wa aq'udu fi afya'ihi bil Ya yace la'amri na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa la'antal baitu kai ne gida? ukrimu ahlahu ni kuma na dau alƙawari duk waɗanda suke gidan nan sai na girmama su wa aq'udu fi afiyaihi kuma na dau alƙawarin cewa sai na zauna a farfajiyar a inuwar gidan bil asaili idan la'asar ta yi afiya jam'i ne na me na alfayu alfayu azzil inuwa ko to shine wa aq'udu fi afiyaihi bil asaili kuma na dau alƙawari sai na riƙe zama a bakin ƙofar gidan nan bayan sallar la'asar har zuwa magariba domin in yan gidan suna da wata bukata su kira ni yi musu hidima wa yujma'u aidan ala uslan sannan kuma kalmar tana da wani jam'in da ake ce mata uslan uslan jam'i nawa kenan jam'i hudu mislu ba'irin bu'ran kamar jam'in raƙumi ba'id ƙwara ɗaya bu'uran raƙuma sun masaggaru li jama'a sannan sai suka riƙa yin tasgirin jam'i. suna ce masa ne faƙalu usailanu usailan shi jam'in ne na na uslan sai su ce mai me usailan summa abdalu minan nuni laman daga nan kuma lamun ɗin sai suka juya ta nunin din sai suka juya ta ta koma Lamu, faƙalu sai suke cewa usailalu ba usailanun ba hmm? in sun tayi za su yi tasgirin uslan sai su ce usailanun to sai ya zama kuma ba su cika amfani da usailan din ba sai dai me usailalu suka yi ibdalu annuni laman aka juya lamun mimun nunin din ta zama lamun wanda ya halasta a lugha shine sai ya ce ƙala sha'iru a nan ma akwai wani mawaƙi da ya ce waƙaftu fiha usailalan usailuha a'yat jawaban wa ma birdib'i min ahadi ya ce waƙaftu fiha na tsaya a cikin wannan wurin usailalan a bayan sallar la'asar usailuha ina ta tambayarta a'yat jawaban sai ta kasa ba da amsa wa ma rib'i min ahadi kuma gidan ba kowa ita kadai ce a gidan kaga dai mahallin shahid shine me usailalan nan duk malam ibn qayyim yana son mu fahimci kalmar al-asil ne kalmar al-asil daga la'asar zuwa magriba shine ake ce masa asil ga can Allah ta'ala ya umarce mu yace me wasabbihuhu bukratan wa asila wa sabbihuhu ku yi ta Allah tasbihi bukuratan a lokacin sallar da bayan sallar asubahi wa asilan da kuma bayan sallar la'asar wannan aya tana daga cikin usul da suka yi umarni akan zikirin safe da kuma zikirin maraice wato bayan sallar la'asar wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ya sake cewa wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wasabbih kai ta tasbihi hamdi rabbika kana mai yabon ubangijinka bil ashiyi da yammaci wal ibkari da kuma lokacin asubanci fal ibkaru awwalun nahar in an ce al ibkar shine bukuratan din can al ibkar awwalun nahar farkon yini yaushe ne farkon yini asubahi wal ashiyu akhiruhu shi kuma al'ashiyu ƙarshen yini yaushe ne ƙarshen yini bayan sallar la'asar har zuwa magariba. wa ta'ala Allah kuma subhanahu wata'ala ya sake ce mana wasabbih hamdi rabbika kai ta tasbihi kana mai yaban ubangijinka qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito wa qabla ghurubi wa qabla al-ghurubi sannan kuma kafin ta fadi wannan lokutan kenan qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi kaga bayan sallar asubahi da kuma me da bayan sallar la'asar to duka waɗannan ayoyin suna umarni da zikiri zikirin da ake ce masa azkaru tarfayin nahar wa tarfan nahari huma al-ibkar wal ashiy sune sune al-bukratu wal asilu kuma kun ga duk ashe Qur'ani ya karantar da mu cewa zikiri a waɗannan lokutan yana da muhimmanci wa hada tafsiru ma jaa fil ahadith wannan fassara abin da yazo a cikin hadisi ne man qala kaza wa kaza hina yusbihu wa hina yumsi duk wanda ya faɗi kaza da kaza a lokacin da ya wayi gari da asuba wa hina yumsi da kuma lokacin da ya yammaci ai hadisai da yawa sun zo da irin waɗannan lafuzan ko man qala kaza hina yusbihu wa man qala kaza hina yumsi ko man qala kaza hina yusbihu wa hina yumsi kaza anna al murada bihi abinda dai ake nufi da wannan hina yusbihu wa hina yumsi din qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha shine kafin fitowar rana da kuma kafin faduwarta kafin lokacin fitowarta kafin lokacin faduwarta wato lokacin da aka yi sallar asubahi ka zauna kai zikiri da kuma bayan lokacin sallar la'asar shi ma ka zauna kai zikiri su ne lokutan da ake nufi wa anna mahalla hadhihi al-adhkari ba'da as wa ba'da da asr sannan gurbin da ake yin waɗannan zikiroran shine bayan sallar asubahi da kuma bayan sallar la'asar iyaka malamai sun ce zai iya yiwa a maka lamuni idan ka manta baka yi ba na maraice bayan sallar la'asar har rana ta faɗi to za ka iya yi bayan rana ta faɗi har zuwa gab da asuba amma kayi ne a lokaci na me na qada'i ba lokaci na ada'i ba lokacin da aka nema aka ce kai shine ba'dal asri mubasharatan bayan sallar la'asar haka na sallar asubahi an neme ka ka yi ne bayan sallar asubahi idan ya kubuce maka ko ka manta ko ka shiga wani yanayin da baka yi ba to za ka iya yi ko da bayan rana ta fito har zuwa lokacin sallar la'asar amma lokacin da aka neme ka kayi shine mubashiratan ba'da iqa'i salati subhi sannan nabiyin shi ko mubashiratan ba'da iqa'i salati al-asr wancan bayan sallar asubahi wancan kuma bayan sallar la'asar wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihu muslim min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu hadisin da sayyidina Abu Huraira aka gwaito daga gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya anso hadisin ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wassalamu yace man qala hina yusbihu duk wanda ya ambata ya faɗa lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da lokacin da ya yammaci yace me subhanallahi wa bihamdihi yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi yabo ya tsarki ya tabbata ga Allah da kuma yabansa mai atamarrati ya faɗa haka su ɗari hina yumsi haka nan ya faɗa haka su ɗari hina yusbihu lokacin safiya da lokacin maraice ɗari biyu kenan lam ati ahadun babu wani da zai zo yawmal qiyamati ranar gobe kiyama bi min mimma ja'a bihi da fiye da abin da ya zo da shi illa ahadun qala mithla qala qala aw zada alayhi sai dai wanda ya faɗi kwatankwacin haka ko kuma ya ƙara malamai suna da saɓani akan wannan nan ƙala misla ma ƙala auzada ana nufin mutum ya fi ɗari wasu suka ce e shi ake nufi wasu suka ce a'a misla ma ƙala ya tsaya a haka auza da ko kuma ya ɗauko wasu zikirorin da suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake yin su da safin ake yin su da maraice ya yi su kamar me kamar istighfari astaghfirullah wa atubu ilai shi ma ana yin ɗaya kamar me kamar subhanallah wa bihamdi abin nan kai bismillahi alladhi la yadurru ma asbihi shay'un fil ardi wala fis samai was samiul alim ga su wanda malam zai ambata mana da yawa kauli na bi shine rajihi me aka marra din nan mahsuri ne adadi ne da aka iyakance ba a karawa in dai zikirin safa mutum zai ko zikirin maraice subhanallahi wa bihamdihi su ɗari da safe da maraice ma subhanallahi wa bihamdihi su ɗari ba ƙari mun gane ba ƙari to wanda ya faɗi haka da haka ƙarin da ake nufi nan ana nufin ba wannan adadin ba ya ɗauko wani zikirin ya ƙara ba kaka la taktafi bi hada faqat kakka wadata da wannan kawai ka ce kayi ɗari a ɗauko sauran su ma ka yi su to kun ga dai mahallin shahid shine man qala hina yusbihu wa hina yumsi mi'ata marrati subhanallahi wa bihamdi mi'ata marra lam ya'ti ahadun bimithli ma ja'a bihi yawm alqiyamah illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi kun gane to kun ga mahallin shahid kenan wa fi sahihihi aidan ya sake zuwa a cin sahihu muslim an ibn mas'ud radiyallahu anhu daga sayyiduna abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda qala yace kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam idza amsa annabin Allah annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yi idan yi yammaci qala sai yace amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله سي قارسة manzan Allah su sama ya kasance idan yayi yammaci sai ya faro da yammaci yana cewa amsaina ga mu mun yi yammaci wa amsal mulku lillahi kuma mulki yayi yammaci na Allah ne dama da safa ma na sani to yanzu din ma na sani mulki na sani qul malikal mulki tu'til mulka man tasha mulki na Allah ne walhamdulillah sannan yabo ya tabbata ga Allah yabo ya tabbata ga Allah an fassara mana me ake nufi da alhamdu a baya la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu mulki da yabo nasa wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi mai iko ne akan komai rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-lailati ya Allah ubangiji ina roƙonka duk alherin da ke cikin wannan daren ka tabbatar da shi a gare ni wa khayra ma ba'daha sannan kuma da alkhairin abin da ya biyo bayan daren wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-lailati ya Allah ina neman ka tsare ni da sharrin abin da yake cikin wannan daren wa sharri ma ba'daha da kuma sharrin abin da yake bayan daren rabbi a'udhu bika min al ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga kasala lalaci agani ko kam min haya'in wa min ajazin wa min nadamin jammin tawallada lil insani min kasali iyaka an kasali fil bahfi an shubahi fama alimta wa ma qad shadda an kasali kasala ba karamin bala'i bane mugun ciwo ne in mutum aka zama aka lalaci ba malami na kano rahmatullahi alaihi ya ce cici uku duk in suka sauka a gari to sai buzin garin jahilci lalaci talauci ko ka ce talauci da jahilci tushe na su lalaci in ka ga mutum ya zama jahili to lalaci ya ja masa lalaci bai son ya sha wahala bai san mala ya faɗa mishi maganar da ba za ta mishi daɗi ba baya son ya sha wahala a rayuwarsa baya son idan shi ya sha ya bai son jikin shi ya sha wahala Al'ilmu la yujadu bi rahati jasad ba a samun ilimi da hutu shi shi fahtara jasad shi bai son shan wahala eh tafiyar da ake ba da labari magabata sun yi mai nisa duk tatsuniya ya ɗauka shi ba zai yi tattaki ya yi tafiya ya kaɗan shi ba zai sha wahala ba sau da kaga kasance sannan in ka ga mutum cikin talauci so tari talauci shine na sha faɗa muku talauci ya kasu gida gida akwai alfaqu al-ikhtiyari akwai alfaqu al-ittirari akwai talauci wanda Allah ne ya jarabe ka da shi ittirari kenan wa haqqu khalqi Allah bil hammi mu'un zu himmatin yubla bi 'aishin dayyiqi kullun zai ta nema amma ba zai samu ba wannan shi ya fi cancanta a tausaya mawa talaucin gaske kenan akwai alfaqarul ikhtiyari mutum shi ya zaba talaucin shi yake so ba zai baya son shan wahala shi to ya zai ba zai zama talaka ba ya zai talauci ba zai same shi ba sai kuma alfaqarul istinai talaucin da ake kirkiro wa mutane da gangan irin wanda kasashen turai suke shi suke suke shirya ma kasashen mu kananan kasashe kaga wannan alfaqarul istinai ne sadaka wannan sune kashe-kashen talauci guda uku akwai ikhtiyariyan mutum ya zaba shi ya zabi ya zama talaka saboda shi ba zai sha wuya ba to kaga shine wannan kasala kenan saboda kasala ga manzo Allah sallama ya koyar da mu mu nemi tsari daga ita lalaci kuma lalacin nan bala'o'in da yake haifar wa mutum bayan ma waɗancan ai ba ƙanana bane to kana neman Allah ya tsare ka daga lalaci shine alkasal wasu ilkibari sannan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mummunan tsufa alkibar girma kenan alkibaru girman kai alkibaru girma to girma na me na shekaru wannan shine ar-raddu ila ardilil umr su'ul kibar ar-raddu ila ardilil umri amai da mutum ya koma kaskantacci فعجب لضعف يدي أن حملها قلما من بعد حمل القنع في لبة الأسد شي جيبين بعد الثمانين عاش الضعف في جسدي وساعني ضعفي واضطراب يدي شي شي بعد الثمانين عاش الضعف في جسدي يو نا كان شكرا 80 ga rauni duk gabaki da ya Shin yace da ni fa nake ɗaukar makami in tafi in je in yi gaba da gaba da zaki amma yanzu idan idan katabtu fa qatti خط مرتعش كخط مضطرب المضطرب الكفين مرتعد shi na dau biro yanzu na sai hannuna ya taka ya tarawa ba zan iya ɗaukar alƙalami ba fa ajab li da'fi yadi an hamliha qalama cikin mamaki yanzu hannuna ba zai iya ɗaukar biro ba alhali da ni nake ɗaukan makami in zan yi gaba da gaba da zaki yanzu ba zan iya ba to kaga shine wannan shine mutum ya kai wa matsayin da sai an fito an shanya shi Ta shi sai su rika fitowa su shanya shi in akwai shedanu in ɗaya ya dawo sai ce wai ya dai har yanzu yana nan mutum wai ba labari ne har yanzu kaga shine su'ul kibar tun ya kai irin wannan annabta sama Allah ya karba addu'arsa dama annaba ba su irin wannan tsufa amma manzo sama shekarun shi 63 ya rasu da karfin shi ya rasu manzo sama da karfin sa shi yasa ibnu abbas yace za a iya kirga an kirga farfara annabi sallallahu alaihi wasallam farfaran manzo sama ba ta da yawa manzo sama bai yi shakab din nan gabaki daya gashin shi ya zama kamar atafa ba shekara 63 yayi tsakanin gashin kansa da gashin geminsa ga baki ɗaya furfurarsa ba ta fi ashirin ba furfuran manzon sama sai da aka kirga ta ba ta fi ashirin ba akwai malamai sahabban da suka ruwaito da isnadi sahihi suka ce sha hudu to sai malamai suka an samu saɓani wasu suka ce sha hudu wasu suka faɗi fiye da haka amma ba wanda ya faɗi fiye da ashirin ga manzon sama da ƙarfin sa ya rasu ke to shine wannan eh, muawiya radiyallahu anhu ya rike yin addu'a yace Allah ya karbi sai manzala sama shekara 63 ya karbi sayyidina Abubakar 63 ya karbi Umar 63 yace ya Allah ni ma kamai da ni haka amma kuma sai da ya kai 80 magani sai da sayyidina Mawu ya kai shekara 80 a duniya da wani abu sannan ya rasu to akwai wanda zaka same shi shekarun shi 90 ya fi wani mai shekara 60 lafiya wani ko ya kwara Allah shi kyauta to kaga su ulkibari kenan ka roki Allah ya dare ka daga su ulkiba ba ka ma yin addu'a yanzu yanzu mutane wasu ba daga shekara 30 suke rudewa ba ma 35 sai ga mutum biya biya kwararrabe wani ya kai 40 shikenan ga baki da biya kwararrabe ya ci magi ya ci kafu zabo ya ci komai ba abin da bai ci ba ya ci siga ya ci komai shikenan kaga mutum kwaraf haka rabbi a'udhu bika min azabin finnar ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar azaba a wuta sai aka nakara azabar min azabin finnar nan an an an nakara ta li taqliliha ya Allah ko mun kankanta azabar wuta ya Allah kakka sani in same ta so daga nan at-tankir li tasgir ne li tasgir wa taqlil ko mun kankanta ta rabbi a'udhu bika min azabin finna ya Allah ko mun kankanta wuta azaba a wuta ya Allah kakka na ni a ciki wa azabin fil qabri haka nan ya Allah ko mun kankantar azabar kabari ya Allah ka dandana min ita kaga akwai azabar kabari ce khilafa lil mu'tazila wa idza asbaha qala zalika aiba amman zalla sun sama idan da safa ne ma sai fada wancan an fada mana lafazin maraici asbahana wa asbaha al mulku lillah saboda haka idan yazo sai ya ce Allah rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al yawmi Wa وخير ما بعده وأدرك من شر ما في هذا wa وشر ما بعده bambancin kenan aiko can an ci ka ce amsaina nan kuma zaka ce asbahana can ka ce a'udhubika as'aluka khayra ma fi hadhihi al-lailati zaka ce da safi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi mun gane to wannan wannan wannan shine wannan na ɗaya daga cikin zikirorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su da safi kuma yana yi da maraici kayi yau kayi ta safan kayi ta maraicin sal nafsaka wa'ajib shine babban aiki in baka yi daga yau shikenan sai ka dauka in baka haddace baka rike littafi ga hisnul muslim dan yayi kokari الدكتور سعيد بن وهب القحطاني حفظه الله يا يقوك إمام ميني أقصى السوداء mai مهمة rubuce-rubucen sa yanzu sun kusan sun kai hamsin yana da wani usulubi sai ya rubuta kan sai ala zau kitabi was sunna ko kusan littafan sa haka yayi rubutu akan zakka yayi rubutu akan hajji yayi rubutu akan tauhidi yayi rubutu akan zikiri yayi rubutu akan eh, abin da littafan sa sun kai hamsin da ya rubuta wasu suna da girma ba kaman hisnul muslim ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu da ka ba ni kan littafi haka haddace